Dokta Ayuba Dan Asabe Umar barka da yau mun gode da kuma ka yadda za mu tattauna da kai dangane da wannan batu na kasar Isra'ila da kuma uh, Siriya. haka yawa a cikin daren jiya ne aka bayyana cewar wato ƙasar isra'ila ta kai wani farmaki a cikin ƙasar siriya inda ta bayyana cewar ta yi nasara ta lalata wasu abubuwa waɗanda suke mallakar ƙasar iran ne ya kake kallon wannan takaddama da ke tsakanin isra'ila da iran da kuma siriya ɗin a wani bangare da kuma rasha to malam faruk wannan ajanda ce ta ƙasashen yammacin duniya saboda haka wannan abu sun yi ne kawai don su harzuka Siriya su harzuka Iran din da sauransu don fitintunu da su ci gaba a tabbatar da dai ba a zauna lafiya ba. lura da cewar ita kasar Isra'ila ce ta kai harin ramuwar gayya akan abin da ta kira harin da sojin kasar Iran suka kai mata. Um, yana nuna cewar dai um, Isra'ila kamar ta keta dokokin ƙasa da ƙasa ne? To dama ai sananniya ce ai ita Isra'ila kullum cikin keta dokokin ƙasa da ƙasa take. don a tsarance ga dokokin duniya ai isra'ila ba ta da izinin shiga cikin siriya ko kuma ta je ta halba wasu makamai zuwa siriya da sunan cewa wai ai don saboda akwai military bases na iran a wajajen da sauransu sannan Amerika saboda tsananin munafucinta ko da an yarjejeniya da kowa in dai Isra'ila ta kita ta babu abin laifi ciki su gare su kuma ko kaji sun yi magana sun ce abin da Isra'ila ta yi ba daidai bane ba kaza bane karya suke To kamar kusan kowane lokaci Amurka tana cewar Isra'ila tana da dama ta wato kariyar kanta a ire-iren waɗannan matsaloli ma'ana kamar Isra'ila tana fama da matsala ta ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da ake fama da tashe-tashen hankula sai dai a wani ɓangare mutane da dama suna ganin ai isra'ilan kusan ita ce ma take kitsa tashin hankalin da yake a nan yankin gabas ta tsakiya ya kuke kallon abin babu shakka a tsari na zamantakewa na duniya akwai shi cewa lalle in an ka tsokani mutum yana da izinin kare kansa to ai su Isra'ila ba su an tsokane su ba suna iya tsokana kowa sannan duk dokokin da an ka tsara suna iya hayata kuma su yi abin da suka ga dama kuma har yanzu Amerika nan za su sake dawowa da ce ai ga hujjojin da ya sa Isra'ila ta yi wannan abu wanda hujjojin duk na makirci ne kamar da kaji na gaya maka. Yau idan aka wayi gari kasar Iran ta mai da martani akan wannan hari da kasar Isra'ila ta kai mata a takaici kuna ganin zai yi yakin da ke tsakanin ƙasashen guda biyu ma'ana Siriya da Isra'ila ko kuma Iran da Isra'ila ya wargaje watakila ya shafi sauran ƙasashen yankin Larabawa? Ai malam Faruk abin da ke son ka gane in Iran yanzu ta yi wani abu kai tsaye Isra'ila da magoyan bayanta za su tattara al'umma su gaba ɗaya su zo su diramma Iran su karka da ita kamar yadda ka san suka wa Iraki da Libya. To amma a fakaice kasashen yankin nahiyar turai suna nuna rashin amincewarsu da irin yadda Amerika take wato tafiyar da al'amuran tattaunawar nukiliya ta kasar Iran kuna ganin kamar yankin nahiyar turai zai iya watsa ma kasar amurka kasa a fuska dangane da abin da ya shafi isra'ila wallahi malam faruk duk wannan abun makirci ne duk bakin su daya wannan shine bayani na gaskiya kuma duk wanda bai gaya maka wannan abun ba wallahi tsoro yake ji to madalla dr ayuba dan asibi umar mun gode kwarai da kai da muka tattauna da kai dangane da wannan batu